Gwamnatin tarayya ta ce ta shirya tarurrukan jin ra'ayoyin al'umma ne da za a rinka yin su a jihohin wannan ƙasa domin yi wa al'umma ƙarin haske game da ayyukan wannan gwamnati da kuma baiwa al'ummar dama don su yi tambayoyi kan yadda ake mulkin su. da yake jawabi a wurin taron jin ra'ayoyin al'ummar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya wanda ya gudana a dandalin Murtala Square a garin Kaduna. Ministan harkokin cikin gida Janar Abdulrahman Dambazau mai ritaya ya ce gwamnatin tana kokari ne na ganin ta cika alkawarin da ta yi wa al'umma a lokacin zaɓe. fa'idar wannan taron na da yawa saboda na ɗaya an wa mutane alkawari akan wannan alkawarin suka jefa ƙurewoyinsu suka zaɓe gwamnatin nan to shi kuma mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari mutum ne mai cika alkawari so shi ne ga ya kamata mu zo mu wa mutane jawabi mu gaya musu abubuwan da muke yi su ma suna da damar su tambaye mu hakkinsu ne don su suka zaɓi gwamnatin nan idan muna kan hanya su gaya mana idan mun kauce hanya su gaya mana ta nan za a ci gaba abubuwa guda uku da wannan gwamnatin ta fito da su har harkar tsaro na biyu tattalin ƙasa na uku kuma shine cin hanshi da rashawa a maganar 'yan sanda musamman ɗaukar 'yan sandan da aka ce ana neman dubu goma amma ga wajen dubu ɗari hudu eh to ba mamaki saboda mun shigo wani lokaci ne da yake cewar akwai mutane da dama ba su da aikin yi kuma suna nema so suka ga cewar wannan dama ce aka ba su ba a ce dan ana neman mutane goma ba miliyan ma ba za su yi apply ba idan eh, su yi apply miliyan biyu ma za su yi apply amma za a tantance su waye suka dace su shiga wannan aiki akwai abin da mutane suke magana na irin inda ake da neman alfarma wannan tabbaci za a samu na adalci wajen zaɓo mutana. tabbas za a yi adalci insha Allah to kowace riba al'ummar jihar Kaduna za su ci game da wannan taro da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya don jin ra'ayoyin al'umma gwamna malam nasu irfa'in jihar kaduna shine mai masaukin baki kuma ya yi karin haske mun tabbatar da cewa duk wannan ta kasafin kuɗi za a sa abubuwa da za su taimaki al'umman jihar kaduna gaba ɗaya ban da wani shakka cewa mu 'yan gata ne kuma duk abin da muke nema daga gwamnatin tarayya muna samun goyon baya muna godiya ga shugaban kasa da ministocin shi kan wannan kai ne mai masaukin baki mai wace riba kake ganin al'umma ka ta jihar Kaduna za su ci game da jawaban da aka kawo eh to alhamdulillah bayanan bayanan da aka yi da kuma an kawo ministoci guda shida sun zo sun zauna a Kaduna al'umman jihar Kaduna sun tambaye su duk abin da suka ga dama babban abu ne mu a gare mu kuma in ka lura da mutanen da aka zo da su da yawan al'umma daga dijohin ah, arewa nan da suka zo don wannan ai an taimaki tattalin arzikin jihar kaduna sai dai fa wasu daga cikin mahalarta taron sun nuna damuwa game da yadda aka amfani da harshen turanci maimakon hausan da suka ce mafi akasar waɗanda suka halarci wannan taro harshen hausan suke ji kuma da harshen hausan aka yi amfani da shi lallai da sun fi fahimta saƙon da gwamnatin tarayyar ta zo da shi sunana abdulrahim umar kamar a ce sun yi fargar jaji da da karshe sun ce abin a yi da hausa an samu mutum ɗaya wanda ya da hausa aka fassara to ka san matsalar najeriya su manyan watakila ba su jin hausa so sunana yawa da alias kwande daga kaduna south kakuri a gaskiya wannan magana da ake na magana hausa din nan gaskiya yanzu ai kaga da gwamnatocinmu suna magana ne da hausa su ban san dalili ba yanzu da aka koma sai dai turanci din nan ko ba ba ya kamata idan ana zance a nan yankin arewa to yana da kyau a ringa magana da hausan nan nan sakon nan zai fi zuwa saboda ko ina yau a duniya ana amfani da hausan nan na hawa umar kusan kashi uku daga cikin hudu na jama'a yawanci da hausa suke ji suna fahimta amma da hausa aka za su fahimta akan yadda suka suka fahimta yanzu din sunana aisha ta aliyu to alhamdulillah taro dai yayi eh ya kamata ai da yaruka uku ne saboda kamar akwai garuruwa da yawa kamar su france ai da yaran suke amfani taron jin ra'ayoyin al'ummar da gwamnatin shugaban kasa muhammad buhari ta zo da shi dai ya fara ne daga jihar ikko kafin zuwa jihar Kaduna da ita ce ta biyu a ranar talata nan inda akalla ministoci guda biyar suka yi jawabi kuma suka amsa tambayoyi ga mahalarta taron. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.